baitin da za a tashi hada da wanne aka tsaya an tashi a hada an tsaya a hada da nawa ne eh? bayan da uku sa'i zuwa zaba da shi aka ce هذا هو مصداق أمكو هناك هذا هو مصداق لك ينكره Bajinar kenan, amma ban da wannan na ban na ƙarshen. Gaskiya ne beti goma. To shi kenan yanzu da mu a ciki ya dunkule su ya musu fasara baya. Walaikun salam. Ah, bayan sun baya kamar da ni shi ne yanzu inda za mu tashi ne haza walil mutamassiki na ya za yi tambaya kai kan baka yi tambayan da shiga nan tambayan ka tashi ruwa na fara karatu ana tambaya kafin a shiga karatu hmm? ai na fara karanta ba hannun shi lura inda za mu wani inda mu ko ya dai bilayi yawa na san ka da faɗin gaskiya wani kun haɗa ba kai da shi ce mai ga hada walil na bisunnatil وردت أحاديث كثيرة حديثي جامع سنظر تدل على ما أعد الله سبحانه من عجر عظيم أن إن كان أبو بون دا الله يتعنى داشي على دا بجرم للمتمسكين بسنة نبيه المقتار sunnan manzon su zaɓaɓɓe inda fasadin zamani lokacin da lamari ya lalace na barin sunna kafirci ya buɗe fiƙoƙinsa munafunci ya buɗe fiƙoƙinsa to nan mutum shi kuma shi ma ya jajirce ya kama sunna ya rike to Allah ya tanada masa irin wani ladan wani hilali tsoron dini da kwankwancewar ma'ana hanyar wayan addini farawa abu dawuda rahimahullahu fi sunanihi وروى أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه في مسنده ما يرويته abun da ya ruwaito asarin to mana gurbi ne wanda ya tattaro annalil amili min hadhihi al umma mai aiki a wannan al'umman a inda fasadin zamani yayin da zamani ya lalace yana da ajaru hamsina rajulan min ashabi rasulillah yana da lada hamsin eh, mutane hamsin mutane hamsin daga صحابة مايكي ولفظ الحديث عند أبي داود وعن أبي أمية الشيباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية منين تكيفت إفهمتك أولنا آية alaikum anfusakum ku ji da kawunan ku kawai kala amma wallahi laqad sa'alta anha kabiran wallahi ta tambayi wani akan dai wannan aya ta tambayi wanda ya san sa don ya tambayi annabi shi سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فندم قالوا رجعنا كما عليكم أبو قلت ما ما دخلنا لا يضركم من ضل حتى بيتوا وكذا وانا سيمتي اي وانا سيمتي كتبوا اي وانا سيئنا ناتم بالنبي مما فقال بل ائتمروا بالمعروف ci gaba da umarni da ayyuka alheri wata nahau anil munkari ko hana aikin munanan ayyuka hatta idza ra'aytum shuhhan mutuwa. har lokacin da ku gaggarowa ita mutane ke bi idan mutum zai aurar da yarsa ko zai wa ɗansa aure da ana wasa da miliyoyi idan aka tashi an zo za a nemi taimakon addini sai su ce Allah ka ba mu abun bayarwa abun da muka mallaka ba na bayarwa Allah ya ba mu abun bayarwa amma yanzu kan wannan wanda yake da shi na ne ya ce ne malam kai min du'a Allah ya ba ni kuɗi in zai kuɗi in gina masallacin nan sai na ce masa ko ka yi kuɗi ba za ka gina masallacin nan ba ba ka daga cikin masu yin masallaci ya za ka yi mummunan fahimta haka mummunan fahimta ce yi ya yabi ne yadda yanzu ba ka iya kincina abin da kake da shi ka bayar ba to idan ka samu kuɗi bukatar ka fiya ni kanka da juma'ar da za ta kyau daga laraba ka gane yadda yanzu ba ka iya ba da kuɗi ba ba ka iya tsayawa aka yi aiki da kai kan addini ba to ko ka samu wani ka iya yi ba kun ga za ka iya yi ainihin to yanzu ne sai mu ga mai kira za ka ba yadda dai ba ka rasa ba to wata kan kwata nahu anil munkari hatta idara aikin shuhan mutane kawai kowa ya kana da abin da ya tana dawa kansa ƴaƴansa matansa rayuwarsa wannan addini wani abu ne kazan je koyi kayan wahawan kai daga gama ayin misali mutum a kayan addini yake sai ɗauka idan mutum ya kalli buhuna ga buhunan masara barkatai sai ce wannan buhunan a bashi ruwa da je zuwa masararsa a bashi tsani zai je ya hau ya yi fashin gidan shi a bashi kaza a bashi kaza haɓawa ne ba ka kawo ba wannan ɗin wani ya kawo shi kuma kai sai a zauna yanzu inda ana ba da shi ana ba da shi duk abin da ka bayar na aro na kama masallaci bai zama wanda ya ɗauki kwano ya kai shi gidan su bai da shi wanda ya ɗauki sheburi ya kai shi gidan su bai da shi wanda ya ɗauki waye duk abin da mutum ya ɗauka na kama masallaci bai dawo da shi bai dawo da shi ka gani da aka tafiya sai tafiya yara wannan in kana son su dawo da shi to sai da rubuta a rubuta wane ya karwa, wane ya karwa, wane ya karwa, wane ya karwa?" ana gama aiki ce to ina wane babu ina wane bamu ina wane bamu in ki ba haka ba din da ya aiki nan na zai yadda shi ina cikin aiki zai yadda shi na sa harka tun da kayan masallaci kayan banzare سبحان الله حتى إذا رأيت شخا مطاعا فاسدا وهوى متبعا جسان لي وان أكيدي ودنيا مؤثرة الدنيا وان أكيدي في تسر تؤثر الحياة الدنيا na hudu wa ijaba kulle zi ra'ayi da ra'ayi da so son mana sha'awan duk wani mai ra'ayi ra'ayinsa yana ga ra'ayinsa shi ne, duk ra'ayi wani ba ra'ayi ne ba yana zana wata amma yi zai sami ka sai ka bar abin da kake yi ka bi nan sai kuma kake san inda ka kulla kayan ka shi din nan bai iya kulla komai ba ra'ayi shi amma sai ka daka bi bashi in ku ba haka ba zai dinga maka bi ta da koyi wa alaika yani bi ka. kai lokacin da aka zama haka shafan muta'an hawan muttaba duniyan mu'asaratan da ajaba kulli zai ra'ayin bi ra'ayihi lokacin nan da za ka alaika bi nafsika yani bi ka. da sai ka nemi kawai ka koma gefe da ba abin da za a kula da mutanen nan wada an kal'awa ma rabu da mutanen gari fa inna min wara'ikum ayyama sabri bayan ku akwai lokuta wahala za su zo fiha mithlu qabdi qabdi ala jamrati lil amili fihim مثل أجر خمسين رجلا من ورائكم أيام السفر فيها مثل أعتقد قطن قطن وان ذلك يسنى مثل قبض على الجمل كما وان ذلك يدوش للحامد فيه بأيكي دسنى مثل أجري خمسين رجلا لأن هذا الآدم مسلم خمسين ya'maluna mithla amalihi wa zada fi ghayrihi ayyuhum qalu ya rasulallahi ajru 50 minhum qalu sukati wa zada fi ghayrihi sukati ah qalu ya rasulallahi ajru 50 minhum la damu tun 50 daga cikin أنا عجل خمسين منكم وله شاهد بقوله يقويه فيما رواه مسلم رضي الله رحمه الله من أن العبادة في وقت الحرج بوتان الله لوقت الحرج أي القتل والفتن تعدل كما ديديدا هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ولأهل السنة هجرات كثيرة أهل السنة سنة هجروري بيوة لا بالأماني والأعلام أما با نصر تنيبا دساريبا ولكن بالتحقيق والتثبيت فلهم هجرة إلى الله عز وجل سنة هجرة الله الله من جرمان التفكة بالإخلاص والتوحيد ولهم هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء والاتباع ولهم هجرة من البدع إلى السنن ومن المعاصي إلى الطاعات ومن الأقوال والآراء إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن بير وله شاهد حديث هذا شيدا أيضا فيما رواه الترمذي من أن الذي آه، ما يهوي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم mai raya sunna daga cikin sunnonin annabi mata mata da ta mutu ya kuno rafiquhu fil jannati zai zama rafiqin annabi aljanna sai